wani ƙirƙirarren abu shigogo a cikin addini wala balala ba taɓa samun wata ɓata ba wala hairatun ko wata ɗimaucewa fiddini a cikin tsarin addinin Allah illa min alkalami face daga zantuttukan 'yan baka wanda suke kama wato anin dabarun magana da shige da fitan zance ba tare da sun goya da dalili daga Allah ko manzo ba wa ashabil kalami face kuma an samu wannan wato ainihin ɗimauta ko ɓata ko bida'a ko kafirci ko shakka ko zindiƙanci daga ma abota irin wannan zance na 'yan baka. a wata nusukar ta wannan littafi makon yadda namu aka ce wa alam rahimakallah annahu ma kanat zandaqatun to ga wanda yake da nusukar da ba wannan ba zai ga an ce wa alam annaha lam takun zandaqatun makon ma kanat zandaqatun da aka ce wala kufurun wala shakkun a wata nusukar sai aka ce wala kufurun wala shukku kawo shakkin a matsayin jam'i su da haka kowanne dai abu guda suke barwa sannan da aka ce illa min alkalami wa ashabil kala. karshen wato sadara kenan a wata nuskar sai aka ce illa min alkalami wa ahlil kala. ahlil kala sun da ashabil kala. so da haka daidai wannan gaba mana yana sanar da mu cewa tushen bata na barna shine biye wa zantuttukan 'yan baka wanda kawai za su ɗauki salo na magana da zance su ta jujjuyawa ba aya ba hadisi ba magana magabaci na ƙwarar to duk batan da ya sami al'umma daga irin wannan sakin abin da ya zo daga Allah da manzo da rikar abin da masu zantuttuka da lallan kwasa harshe suke faɗa ko a kira shi da sunan psychology ko a kira shi da wani sunan taban haka kawai za a rika tunani ana faɗar abin da kawai zuciya ta raya waljidali sannan ba a sami abin da aka samu na salo salon bata da barna ba face sai ta dalilin jayayya walmira da musu wal da tashin tashina mutum ya ta faman jayayya ba hujja a tare da shi ya yi jayayya don ya kare karya a yi fada da shi wani ma ya ce ko za a hau sama a fado kan abin da yake kai na barna wannan duk shi ne ya jawo batan da aka samu kai a ciki mala yace wal ajabu kaifa yajtari ar-rajulu alal mira abun mamaki ta yaya mutum zai yi karfin halin jayayya wal khusuma da fada da tashin tashina wal jidal da musu wallahu ta'ala ya ƙul alhali Allah maɗaukaki yana cewa ma yujadilu jadilu fi ayatillah babu wanda yake jayayya game da ayoyin Allah ya musa su ya hannun riga da su illallazi na kafaru sai waɗanda suka kafarta cikin bayan Allah ci Allah ya faɗa haka amma mutum ya kutsa kansa cikin yin jayayya a gama da ayoyin Allah to babu shakka duk wanda yake shiyanci tsarin da Allah yake buƙatar bayi su kasance a kai to zai samu kansa cikin bata da ɓarna. to wannan shine abin da ya faru da duk waɗanda suka samu kansu tsandam cikin bida'a ko cikin bata ko cikin kokonto a addini ko kafirci ko binne arnanci a rai da ko mu'amalanta bayi da musulunci duka tushensu barin tsarin Allah ne da masa ayoyinsu amma in mutum zai gino akan bin abin da ya tabbata na alkur'ani da bin abin da ya tabbata na sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai samu kansa a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan mala ya ci gaba da cewa fa'alaika bit taslim abin da yake wajibi akan ka miƙa wuya game da zancen Allah da zancen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da fahimtar magabata wanda shine abin da yake wajibi akan bawa mai Allah ya ce naji nabi mai manzo ya ce naji bi. mai magabata suke kai akan haka zan kasance warida bil athari da yadda da abin da aka samu daga Allah ko manzo wa ahlil athari da kuma yadda da abota zuwa da abin da aka samu na Allah da manzo domin idan ka ce ka yadda da abin da ya tabbata daga Allah da manzo amma kana da ja kan waɗanda aka san su da rawaito ko kiyayo abin da na Allah da manzo to ka yi tufka da warwara don ta yana za ka samu abin da ka ce ka da shi na alƙur'ani da hadisai ba daga wajen wanda suka jiyo shi suka yi da kwansa ba ka samu tuna daga ciki abin da yake samun mutane na bata mutum ce eh, ya yarda da alƙur'ani amma fa shi duk wani abin da ba qur'ani ya bayyana da shi ai qala qatin ana cewa haddasa lawa na haddasa lawa ne duk jita jita ne wannan bata ne a sai ka yadda da abin da ya tabbata na hadisan manzo kuma ka yadda da marawaita abin da ya tabbata na hadisan manzo sannan za ka karɓi abin da yake na daidai na shirya amma ka ce ka yadda da hadisan ka yadda da manzon shi ma amma ba kowa zai gaya ma ka ji ba wanda suke kuma an tabbatar duniyar musulunci ta da cewar nagartattun bayi ne to anan ka samu matsala mala yake cewa wal da kuma kamewa daga abin da ya shafi jayayya da musu da kokwanto cikin al'amarin addini wasu da kama bakinka kai shuru akan abin da ikere masaniyarka abin duk da baka san yadda yake ba to ja bakin ka kai shiru natsa kai ilimin mai Allah ya ce mai annabi ya ce akai in ka samu abin dafawa abin riƙewa daga Allah da manzo to sai ka bude baki ka zantar da abin da zantar amma ba ka kutsa cikin abin da baka da masaniyarsa ba kuma ka zakalkale ka ce kai kana ta cewa bayan haka sai mala ya ce wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yu'adhibul khalqa ina daga cikin kudirin mabiya sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama imani da cewar hakika Allah da albarkatunsa suka waita maɗaukaki yana azabtar da bayansa finnari a cikin gidan wuta waɗanda suka cancanci shigar take ina azabtar da su fil aghlali ta salon sa su a ƙuƙumai ƙuƙumi shine a ratayawa ribataccen yaƙi ko mai laifi ƙarfe a wuya a kama hannayensa a hada a ɗaure ko a yi baya da hannun mai laifi a kama a ɗaure ake wa barayi da 'yan fashi yanzu da ake amfani da hancock hancock a galal ce kukumi ne ɗauri ne yayin da aka mai da hannunka ba aka ɗaure in za ka gudu yanzu za ka hansila don ba ka da balansa wannan hannun da suke haka sanda kake gudu kake raba su kama tsuntsuna da fafike suna baka damar ka zage kai gudu da zara aka mai da su baya in gudu ya gudu hantsulawa za to a galal ke ko kuma sa hannun naka ta jikin wuyanka a ji a kama can bayan su ta wato tsintsiyar hannun wuyan hannun a kama a ɗaure tamar to a galal to ubangiji na azabtar da yan wuta ta irin wannan salo wal ankal da ɗauri iri daban-daban da ake musu wasu wasalasil ga kuma sarƙoƙi sa sarƙa a tamke mutum da ita to wannan ina daga cikin imani na magabata na ƙwarai, ina daga cikin abin da musulunci ya tabbatar ka yadda da akwai wannan azaba da Allah yake ga wanda suka cancance ta ta irin waɗannan salo-salo wannan rufi a juwafihim kuma wuta na ci a cikin cikin 'yan wuta wa fawqahum tana kuma ci ko wannan rufe a juwabihim an gane ko wa min fawqihim zai iya ɗauka akwai wato ainihin wuta na ci a cikinsu kamar yadda take ci a sama da su wa tahtahum ko wa min tahtihim kuma akwai wuta da take ci a ƙarƙashinsu sama wuta ƙasa wuta ciki wuta wannan abin da malam ya faɗa eh, Allah ma ya tabbatar da haka kuma shi ma ya faɗa gini a kan wannan abin da Allah ya tabbatar Allah yake cewa inna ladaina an kalan wa jahima haƙiƙa muna da salo-salo na ɗauri da muke wa ‘yan wuta ga kuma wutar jahim da take wato ƙuna su tana kona su cikin shirkin muzammil sana Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa inna a a'tadna lil na salasila wa aghlalan wa sa'ira haƙiƙa mun tanada wa kafirai sarƙoƙin ɗaure su ta da kuma abubuwan yi musu ƙuƙumi na azaba wa sa'ira ga kuma wuta da take balbali da ci tare da su wa banda wannan kuma Allah subhanahu ta’ala da ya ce innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a sai ce wa ulaika hum wa nar waɗanda suka kafirta dukiyoyinsu da ‘ya'yayensu ba za su iya amfana musu komai ba ba za su iya maganta musu komai ba a ranar alkiyama ba za su iya kare su daga abin da Allah ya nufin yi musu na azaba ba sai ce wa ula'ika hum waqudun nar kuma su waɗannan kafirai da suka cancanci shiga wuta kai su ne ma makamashinta cin gangar jikinsu take wutar a to wata duniya ma in ta kama mutum kone shi take kurmus ta ci jikin jikin ya zama mata makamashi wannan maikon da kake da shi na jiki da jinin sai dai zama mata sinadarin kamawa to idan har Allah ya gwada mana ya misalta mana abin da za mu iya fahimta cewa eh mutum yakan zama makamashin wuta a wutar duniya ina gan an ce makamashin wuta ne a wutar lahira har ka juwe kana da ja bai taso ba to da ka sai zama kitsan da ke jikin mutum kawai ƙara wuta ciki kamar yadda mutum yake gani an sa kaza kitsan jikinta in ya ɗigo wuta ce take balbala sai ga wani lokaci ma ta kama kaza an rasa ta to haka Allah yake wa 'yan wuta su kansu sukan zama makamashinta Allah ya tsare sannan kuma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa awwalu man tusa'ara bihi naru yawm al-qiyama al-alimu alladhi la ya'malu bi ilmihi farkon wanda ake fara hura wuta da shi ranar alkiyama cikin waɗanda suka cancanci shiga wuta akwai malamin da bai aiki da iliminsa sannan manzo yake cewa wal mutasaddiqu alladhi yura'i bi sadaqati sai mai yin sadaka da ike nuna abin da ike na sadaka dan a gani a san yanayi ba don Allah ba wal mujahidu alladhi yura'i bi jihadihi da mayakin da ike nuna mutane jarumtai yakinsa ba don Allah ike shi da dukkanin waɗannan ayyukan ayyukan tafiya aljanna ne kai tsaye amma saboda ba a nufi Allah da su ba sun zama hanyar tafiya wuta kai tsaye to waɗannan dalilai suke daɗa tabbatar da cewa lallai wanda duk ya cancanci shiga wuta ubangiji zai mai da gangar jikinsa ta zama wa wutan makamashi ta ci cikinsa ta ci bayansa ta ci gabansa ta ci samansa ta ci ƙasansa ta ƙasa wuta ta sama wuta tsakiya wuta Allah kiyaye wani hadisin da muka ji wanda ya gabata imamu zai rawace shi an karɓo shi daga sabon annaba abu hurairah sannan kuma bayan haka Allah ma ya faɗa yake cewa lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash su ‘yan wuta suna da wata shimfiɗa da Allah ya tanda musu ta azaba ta ce mihad shimfiɗar da ake sawa a ƙasa a ɗora yaro a kai to haka su ma za a shimfiɗa musu azaba su zama a kan wa min fawqihim ghawash ga kuma wato ainihin malillibi na wuta a sama da su irin yadda ake wato ainihin gidan burodi a sa wuta ta gasa sama ta gasa gefe da gefe ta gasa ƙasa a saka burodin ina rafa a cikin molin da aka sa shi wani ma a kawo murfin a rufe amma a fito da shi ko ina ya gasu wani lokacin ma ya kone ba zai moru ba to haka ubangiji yake wa yan wuta azaba Allah ka tsare mu to waɗannan dalilan da hujjojin su ne abin yadda da imani da su game da wannan al'amari ba biye wa zantuttukan 'yan baka ba suke da wani tunani da wani ra'ayi da ba aya ba hadisi ba magana magabaci na kwarai shi sa malam sai ya goya da cewa wa zalika annal jahamiyya na faɗo wannan bangare na imani yadda da cewar Allah yana azabtar da bayansa da yi musu ƙuƙumi da yi musu ɗauri da sanya su a sarƙoƙi wutan nan kuma tana cin cikinsu ta ci samansu ta ci ƙasansu na faɗa haka wa zalika annal jahamiyata domin saboda 'yan ƙungiyar jahamiya 'yan wato ainihin ɗariƙar jahamiya minhum hishamul futi daga cikinsu akwai wanda ake cewa hishamul futi shi din nan yana cewa ƙala ya ce innama yu'azzabu inda nari kawai za a azabtar da 'yan wuta ne daidai inda wutar take ba wani magana cikin wuta bayan su wuta saman su in cewa aka yi ana kona kafa to kafa ake kona ma ba wani magana ciki wuta sama wuta kasa wuta daidai inda wutar take nan ne kawai zai kone wannan shaci faɗi ne tare cewar ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi kankantar wanda ke fuskantar azaba a wuta wanda ake sa masa garwashi a ƙasan kafarsa amma kwakwalwarsa tana tafasa shi yana jin ba wanda ya kai shi azaba kuma shine ƙarshen ƙasan waɗanda ake wa azaba a wuta daga shi ba baya ba ƙasa da haka so da haka waɗannan dalilai duk suna ruguje tunanin wani ya ce wai daidai inda aka sa wa azabar kamar wani da aka ce da garwashi a ƙasan kafarsa a ce daidai nan ne zai kone da aka ce lulul a aqabi minan na mutum ya ɗauka cewa ɗaya ai aqib ɗin nan ne ko wutar za ta ci zancen banza ne wani. watsi ne da fatali da ayoyin Allah da hadisan manzo haka yake a nan duniya kawai ka taka wutar a yanzu na dan yatsa amma can kanka kana jin kamar a can wutar take sako ya isa gare ka to ya ga azabar wuta wacce wannan eh, eh, kaɗan ce takara takara ba akan wacce sannan mala ya ci gaba da cewa wannan magana da ya faɗa raddun alallahi wa ala rasuli mayarwa da Allah da manzo martani ne kamar yana cewa ku Allah da manzo da ku faɗi cewar farkon wanda za a hura wuta da su masanin da baya aiki da sanin sa mai yaƙin da baya yaƙi dan Allah mai sadaka da ba dan Allah yake ba da kuke cewa saman yan wuta wuta kasan su wuta cikin su wuta wannan duk abin da kuke faɗa kamar yana cewa ba haka bane domin ya faɗi kishiyar abin da Allah da manzo suka faɗa sannan mala yake cewa wa'alam kuma ka sani anna salatal faridata haƙiƙa sallar da take dole akan bawa musulmi baligi hamsun salloli biyar ne da ake yin su dare da yini la yuzadu hinna ba a ƙari a cikin adadinsu ko kuma a raka'o'insu bai halatta ka ƙara wata raka a cikin raka'o'in kowace sallah kamar da bai halatta ka ce kai ya kamata a ce iya shekarun da aka yi ana salloli biyar ya kamata a ce yanzu dai sun ninka sun zama salloli goma bai halatta wala yun kuma ba a rage su waɗannan salloli fi mawaƙe tiha wajen lokacin sallarsu to shekara nawa tun fa aiko manzo aikin sallar a din nan idan rana ta ba tsakiya me zai sa ba za a dada ita kafin ranar ta tsakiya ba ba za a karɓi wannan ba da kuka ce a ya kamata a ce a tura ta wajen lokacin la'asar da a su lokaci yanzu abubuwa sun sauya abubuwa sun yawa ci gaban zamani ya kasaita wasu na ma'aikata a ce su fito su azar kuma sake cewa su fito su la'asar in kana so kai overtime ma an ka samu matsala a overtime ɗinka kaza kaza ai da haɗewa aka to ba za a karɓi wannan ba ba za a karɓi ƙari ba za a karɓi rage ba fi mawaƙi ta game da abin da ya shafi lokutan yin su wafis safari a tani kuma ka sani cewa a game da abin da ya shafi tafiya a halin mutum yana matafi zai yi su ne raka biyu biyu illal magariba in ban da sallar magariba dangane da abin da ya shafi cewar kada ka fitar da sallah daga lokacinta bai halatta ka yi kafin lokacinta bai halatta ka yi bayanta Allah ya faɗa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut haƙiƙa sallah ta kasance tilas ga bayin Allah mu'minai kuma ibada ce wacce take da lokaci in kai ta kan lokacin ba ta ba in ka kinta a lokacin ta kabari sai da ya wuce da gangan kai ba ta ba kamar da na abubakar allah ya ta da shi lokacin da ya ga alamu na yiwuwar barin duniya sun bayyana gare shi sai yake wa sahabin annabi abokinsa umar wasici yace yace to kai umar idan an jagorantar da kai akan al'ummar musulmi bayana ka sani cewar ubangiji yana da wasu ibadu da yake buƙatar bawaye masa cikin dare baya da buƙatar su daga wajen bawa da a lokacin yini ko da rana ka sani akwai wasu ibadu da Allah ya dora bayi su masa a lokacin yini lokacin rana bai da buƙatar waɗannan ibadun daga wajen bawa da daddare kuma ka sani Allah bai da buƙatar ka idan da farilla a kanka baka masa ba ka tsayar da abubuwan da suke na tilas dole sannan sai ka na neman lada irin abubuwan da abubakar siddiq ya gaya wa umar faruk kenan to kun wannan sai ke cewa lallai magabatan mu na kwarai wanda jigon su shagaban su abubakar siddiq daga manzo sai shi to ga abin da yake kai cewar Allah bai yadda kai masa sallah azhar dinsa da daddare ba dan ba sannan yake bukatar ta daga wajenka ko la'asar da daddare ko bai da ka ɗauko isha ka kawo masa ita da safiya ba dan ba sannan yake buƙatar kai to shine ko mala yake gaya mana cewar wafin safari ne idan a halin tafiya ne kuma to za ka yi raka'a biyu ne a sallolin da suke masu raka'a hudu ice illal magarba in banda magarba hmm. ita ba a rakatta ana barinta a ukunta Allah ya tabbata cikin suratun nisa aya ta ɗari da ɗaya yake cewa wa idza darabtum fil ardi mm. laysa alaikum junahun an taqsuru min as-salah idan kuka yi tafiya a ban ƙasa to babu laifi a kan ku ku rage adadin yawan raka'o'in sallar da aka wajabta mu da yardar Allah da amincewarsa yadda ku yi haka da umarninsa da masaniyarsa yace ai haka to wannan shine abin da yake na gaskiya kuma haka ya kamata ko musulmi ya kasance a mala ya ci gaba da cewa man qala aktharu min khamsin duk wanda ya ce sallolin farilla sun wuce adadin raka'a biyar abin kai salloli biyar duk wanda ya ce sun wuce salloli biyar faqad ibtada'a ya fara wa addinin musulunci sabon abu ya saba da bayanin da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sahabinsa mu'adh bin jabal yace da shi lokacin da ya aika shi zuwa ga mutanen yaman ko yace fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sannan sai ke ga ga alaikum salam in sun masa biyayya akan haka ya sanar da su cewar haƙiƙa Allah ya tilasta musu salloli biyar dare da yi to salloli biyar ya ce saboda haka mana ya ce duk wanda ya faɗi sama da salloli biyar faƙadifta da a ya faru wani sabon abu a addinin musulunci wa man ƙala aƙalla min hamsin wanda ya ce sallolin farilla ba su kai biyar ba ƙasa da biyar ne da a shi ma ya fara wa addinin musulunci sabon abu la yaqbalu Allahu shay'an minha Allah ba zai karbi wani abu daga cikin wannan ba ba zai karbi ragi a sallolin da ya tilasta ba zai karbi ƙari a sallolin da ya tilasta ba illa li waqatiha sai dai idan an yi su a lokacin su kuma aka yi su adadin yadda Allah ya ce illa an ya kuna nisiyanu sai dai faɗin mantuwa ce ta faru mantuwa za ta iya sa ka bar sallah azahar daga azahar a ganka kana yin azahar daidai lokacin magarba wani lafiya maka kai raka hudu to la sham hadarin faɗan suwa wani dinan da ya faru wani ya cika wani wuka hankoran ya zami mu samo kan wani ɗinan zai rai ko ba zai rai ba shi ya matar da ni ko a ban ba ko ko abin da ya faru da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin hakan gwalalo sun shagalta ko sallar la'asar ba sai sai da magarba ta taho Hankalin sai ya kace to ai ko la'asar fa ba ai ba saboda wani abu da ke tashin hankali da kiɗa mutum ya zo ya faru da su ya mamantar da su abin da suke to mala ce sai dan irin wannan ce ta faru da mutum wannan musulunci yana la'akari da shi fa innahu ma'zur wanda ya mantuwa abin yi uzuri ne saboda ba mutum ne yake lankaya wa kansa da kansa mantuwa ba Allah ne yake jarraba mu da ita ya ati biha idza zakaraha wanda ya manta sallah bai yi ta ba ya zo da ita ko zai yi ta ne sanda ya tuna shine lokacin ta kamar da hadisin manzo ya tabbata cirwan da ya manta wata sallah bai yi ta ba ya sallace ta a san da ya tuna ta ya kuma jawo faɗin Allah wa aka salata da zikiri mm. ku wato tsaye da sallah san da kuka tuna kuka ambace ni cewar a ah, ai ba ku yi ta ta lokaci kaza ba to ku yi shine lokacin ta ba ta da wani kankaran kuskure ko laifi sai in ka yi ta a san da ka tuna in ka bari daga sanda da ka tuna to ne za ka laifi ka tuna cewa baka yi ba kuma kashe wata saboda ta kato nan ne kai laifi amma baka tuna ba Allah ba zai kama ka da laifin rashin tuna da kai in ya tunatar da kai kuma to zai kama ka da laifin ka tuna in ka ki a lokacin aw ya kuna musafiran ko kuma mutum ya zama matafi ne to na in ya bar wata sallah daga lokacinta zuwa lokacin wata da izinin Allah ibari da sanin Allah da umarnin manzon Allah yayi haka wannan ba za a kama shi da laifi shi ne ce fa yajma'u salatai salataini in sha'a anan zai iya hada salloli biyu idan ya so azahar ta yi ya da in ya kama tafiyarsa ba shi ba tsaya sai magarba magarba ta yi magarba ya isha in ya kama tafiyarsa sai inda ya tsaya a in ya ga dama kuma ikiyin azahar yanzu ki bari ce ai sai lokacin la'asar za mu isa gari kaza in mun je can baya azhar da la'asar ko magaraba ta yi amma ya batta bai ba sai da ya bari can rana dare ya kusa rabawa yi magaraba ya isha yana cikin lokaci shi matafi an ba shi wannan dama ya halatta gare shi kuma lokaci ana samun karanci ba koyaushe ba kaɗan ne haka ta faru a rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada musu a zahar da la'asa ba ruwan sama ake yi ba yaƙi ya taba hada musu wani don haka wata rana da abdullahi dan abbas ike karantarwa ike ilmantarwa ike bayani ga jama'a na addini magarba ta kawo kai sai ki tsaya har taurari suka fara fitowa da wani ya karfin halice da shi kai bawan allah fa magarba ta ga isha mata shi sai ce ni zaka koya wa sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hada mana sallah a zahar da la'asar ba ruwan sama ake ba yaki ake ba wata matsala ce ta faru ba tafiya kuma ke to abinda nake isar muku na sako in na yanke sakon yanzu nace sai an yi sallah an hada kowa ne yake da kwakwalwar haɗu abin da ya gabata da wanda ake faɗa zai jona maka su tafi daidai ko kowa ne zai tsaya isa saurari bayanin in aka tsaya aka yi sallah kuma za a ɗora yadda a ɗora bai tafi ba in kuma ya tafi da abin da ya tafi da shi bai samu ciko ba ya tafi da fahimta ba daidai ba wanda ya masa magana da aka gaya masa haka yake kamar anya ku abdullahi da ai dama daga cikin yaran sahabbai ba wani babba bane a cikinsu ya je samu abu hurara ka ji abin da abdullahi da abbas ya ce gaskiya ya faɗa an yi haka an fahimta ko to yin irin wannan ce ta faru a babin ilmantarwa da sanar da al'umma haka ta taɓa faruwa lokacin manzo kuma hakan daidai ne ba laifi ba ne to aka yi haka ba a laifi ba kuma sallah ta yi amma kada mutum ya ɗauke shi ta'adari dindindin kamar da 'yan shi'a suke hada za da la'asar su hada magarba da isha kai kace mata matafiya ne su a wannan kuma ya saba koro ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace mala yace wa zakatu min az-zahabi wal fiddati wa thamari wal hubub kuma daga cikin kudiri na magabata na kwarai kuma duk wani wanda ke kan tsari na sunna da jama'ar sahabbai ya sani cewar zakka ta zinare da zakka ta azurfa da zakka ta amfanin gona kayan marmari walhubu da abin da ya shafi ƙwayoyin abinci na hatsi waɗannan abubuwan waddawa da kuma wato zakkar dabbobi da suka haɗar da raƙuma shanu tumaki da awaki banda tsuntsaye da suka shafi su talo-talo kaza zabo da makamantansu ka sani waɗanda zakka take kansu zakkan nan lalle ne a yi ta alama ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daidai da yadda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ba yadda wani yake so ko ya ga dama ba fa in qasamaha fa ja'izun idan wanda zakat ta zama tila a kansa ya fitar da ita ya rabar da ita da kansa ya halatta wa in a al imam idan kuma wanda zakkar ta zama tilas a kansa ya fitar da zakkar ya je ya kai wa jagoran al'ummar musulmi dukiyar zakkarsa don ya ɗauki nauyin rabar da ita wannan mamala ya ce fa ja'izun shi ma halal kowanne aka yi ayi dai? idan mutane sun fahimci wannan to da ba a zo don an samar da wato kwamitin zakka da hobisi ko kuma wato ainihin ma'aikata ko ka ce wato gurin tattara zakka da hubisi. dan wasu masu kuɗi sun ƙi kawo kuɗinsu a bayar da zakar ga waɗanda ake ba ba abin a faɗa da su ba in dai suna fitarwa su ba waɗanda suka ba bukata dai a bayar kuma a fitar sun kuma fitar sun bayar wanda kuma ya ga mafi zaman lafiyarsa ya fitar da zakar ya kawo hukumar zakar ta bayar ya fi masa sauƙi akan ya zo ya fuskanci matsala da mutane wani an bashi abin da ya isa in ma jari zai wa kansa zuwa shekara masu zuwa shi ma ya fitar da zakka ya lalatar ya bi ta kan kuɗin da aka bashi kuma ya dawo maka shekara mai zuwa ya ce yana matini lokacin ba da zakkar nan fa yayi ya ga da ya haka gwara ya bai hukumar zakkar ita za ta iya ba wani a wannan shekara wata shekara kuma ta ba wani kuma a zauna lafiya kuma abin da ake so ya isa ya isa wani ko yana ganin a'a zai iya ba wasu ɗin wannan shekarar kuma ya ba wasu wata shekarar wani surutai ko wani cewar a zuwa a tuni bai damu shi dai ba kasa ya abin da ya daidai ne ya yi abin da Allah da manzo suka tabbatar daidai ne ba ruwansu ko za a zarge shi ko za a yi surutu ko ba za a yi to kowanne da yanayinsa wanda ya iya fitarwa ya bayar ya rabar ya halatta wanda ya ɗauka ya kawai jagoran al'ummar musulmi shi kuma ya aikin rabarwa ya halatta to duk waɗannan akwai buƙatar arka ilmantar da jama'a haka da su masu gudanarwar da su masu bayarwa don aka san wannan ba tashin hankali ba san za shi gidan rediyo al'umma ana cewa a kawo kuɗin nan a barin amma sun ƙiji ba sa kyautawa kaza ka duk bai taso inda ya fitar ya ba abin da ake nema sa to shine ma da ya gaya mana kowanne halal wa'alam kuma ka sani anna awwalal islami haƙiƙa farkon tushen addinin musulunci shahadatu Allah ilaha illallah shine shaidawa babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa annan muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma hakika manzon Allah annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ba wani matsayi da zaka gaya masa da ya wuce wannan da Allah ya gaya masa hmm. subhanallazi asra bi abdihi ikra shi muhammadun rasulullah ikra shi manzansa duk wani wanda zai yabi manzo ba zai yabe shi da abin da ya wuce wannan wa awwalu ma qala Allahu kama qala wa anna ma qala Allahu ko kama qala kuma hakika duk abin da Allah ya faɗa haka yake yadda ya faɗa hmm. ka yadda da wannan kada ka tashe shi daga yadda ya faɗa kada ka ƙudurci wani abu saɓanin abin da ya faɗa shine imani na gaskiya wala kulfa lima qala babu wani sauyi ko saɓawa daga abin da Allah ya faɗa in dai Allah ya ce abu kaza kaza haka abin yake hmm. ba zai saba daga yadda ya faɗa ba hmm. shi kuma ubangiji dama ba mai canza abin da wato ani ya tabbatar ya alkawarta ba ne wa huwa inda ma qal abin ina nan yadda Allah ya faɗa a haka zai kasance ba zai sauya ba mala yace wal imanu bi shara'i kulliha ina daga cikin ƙudirin magabata na ƙwarai mabiya sunna da ke tare da jama'ar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da gaskiya da dukkan dokokin da allah ya saukar ya wahayinsu ya kuma zartar dokokin nan a dunkule ne ko kuma a fayyace ne ka yadda da wanda ya dunkule bayanin su ka ba da gaskiya da su a haka ka yadda da wanda ya fayyace bayanin su ka fahimce su ka ba da gaskiya da su a haka saboda haka dokoki na Allah subhanahu wata'ala sun bambanta daga zamani zuwa zamani amma asalin ƙudiri da imani bai ɗaya ne maganar Allah kaɗai za a bautawa haka yake dukkan manzannin da Allah ya aiko da annaban da ya aiko amma ana iya samun bambance bambance wajen dokoki an halatta wa jama'ar annabi wani da manzo wani abu kaza amma an haramta wa jama'ar annabi wani da manzo wani shi an yadda jama'ar annabi wani da annabi wani da manzo wani da manzo wani su yi kaza amma ba a yadda jama'ar annabi wani da manzo wani su yi shi ba to wannan ka yadda da duk abin da Allah ya saukar na dokokin da suka gabata amma ka yi aiki da dokar da take ci a sanda ka samu kanka a ciki faɗar wannan baya nufin cewar a yanzu a wannan lokacin da muke na lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka ba mu dokoki da alkur'ani wani ya zo ya ce ai ga abu kaza ga abu kaza ga abu kaza bayan ya gama faɗa ya ce sadaƙallahu azim ina ka samu wannan ba mu gan shi a cikin alkur'ani ba ce ai zabura ce ba za mu yadda da wannan an gane ko ko sai ya gama bayanin sai ce ai taura ce a ai daga cikin injila aka dauko sai mu gaya musu ce ubangiji ya gaya mana alkur'ani ya dauki alkawarin tsarewa ba zai sauya ba amma waɗancan littattafan Allah da kansa ya gaya mana yuharrifuna al-kalima an mawaɗi su waɗanda aka saukar da wannan littafai a lokacinsu bayan tafiyar manzanninsu sun caccanza manzo ya tabbatar mana da wannan a lokacinsa ya ce a ɗauko a taurar a karanto ayar wanda izina sun zo karantawa sun karanta ayar take kafinta sun kuma karanto ayat take da bayanta sun ki karanto ayat take maganar wannan to tunda wannan ya faru ba wani yanzu wanda zai zo ya ci da mu ai tunda Allah ya ce ai imani da dukkan abin da ya saukar na lokacinmu da na ma wanda suka gabace mu wani ya zo ya ce ya karanto kaza ce ai zabura ce ko ce a taura ko ce injila ce ba za ka karba ba sau da mai tabbacin sa na cewar wannan abin da ya shiru daga cikin zabura ko injila ko attaura ba wanda aka canza ba ne a ƙur'anin nan shi za mu fi amma abin da ƙur'ani ya tabbatar mana ina daga cikin dokokin waɗanda suka gabace mu mun yadda mun yi imani da haka ba za mu tashi abin da ƙur'ani ya tabbatar da abin da ike cikin wata shari'a kafin sa sai dai mu tashi abin da wata shari'a ta tabbatar kafin da ƙur'ani to wannan shine salon da ya kamata mumin ya kasance a kai ba daga anan ma za mu tsaya in tashi sai mu dora alaikum salam wa rahmatullahi magana tafiya a kasar na hmm. mutum ya yi tafi kamar yadda ya yi tafiya na jirgin da suka azhar ba ce ba na wasu eh, in kai in kawo wajen abin da ya kai kai ce bane da asaba. ba wani azhar ba kai sai lokacin da asa ya yi sai hada in yi su eh. lafiya lau tsarin ka yayi ba kan hanya nake ba nake yi eh to ai dai kana na matafi sunanka kuma can da kaje kaje a zara bace eh. kuma abin da ya kai ka nan isa kai tafiyan nan saboda la'akari da wannan da wahalar tafiya shari'a ta ce taimaka saukin ka hala hmm. saboda har yanzu kana nan a cikin wato anin tsokin ko kuma wato faɗin damar da aka baka na ka hada haka kana iya a za ɗin ta yanzu ka ce to ani yadda na gajin nan ma zan yi sallan nan ne ba nishaɗi tun da shari'a ta bani dama in haɗa azar da la'asar barin bari illa la'asar ɗin ta in yi azar ɗin in yi la'asar kuma kan sannan ma na huce ko baka wani abu na abin da ya kai ka shi sannan na ma huce na fi samun sakewa da zan yi cikin jin daɗin ibada ta zai malam ta ɗauke ta kamar na yi azar ɗin daban hmm. ne zan yi zan yi azahar din ganin tsaho siya su bance ne kamar ko tafiya na tafiya ta ba ta kai mata kasar ba kuma nan daga gana ya cika na ko aliman ko amamu musamman da aliman sai na cika to yayin da mutum yake wani abu na addini idan ya ce zai la'akari da ya jama'a suke kallonsa to zai bar abubuwa na addinin sa bai yi ba sai dai in wata maslaha ta kada jama'a su ɓace wa daidai ta sa kai haka idan waɗanda kake gurinsu in kai ƙasar za su samu wata fahimta gurɓatacciya su ƙi karɓa abin da suke karɓa daga gare ka na gaskiya wanda ya fifici ma wannan abin musamman ɓangaren ƙudiri da in ka rasa shi duk abin da kai a banza to kaga cewar mutanen nan yanzu suke karatun yanzu suke fahimta al'amura ka fahimci da jahilci fafur a tare da su ka ce to kaga bari ma gari in yi kasarin nan su je su min wata fahimta su kuma ki karba abin da ke gaya musu na gaskiyar dora su akan daidai bari in bari in cika duk da ba cika ce tafi a gare ni ba zuwa wani lokaci idan karatu ibiyo tunda suna karɓa abin ne in ne musu wannan karatu ne musu wannan bayanin turan da suka ci a ah, ana gafa ta mana tuya kai da baka yana ce a ah, in a wannan lokacin ne haka da ku za mu fara bata idan irin wannan maslaha ne ba laifi irin waɗannan kamar ya taɓa faruwa da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi ginin Ka'aba ce ba don mutane na ba ba don al'umma ta ba su daɗe baro kafirci zuwa musulunci ba da na mayar da asalin harsashin ginin ka'aba daidai da yadda annabi ibrahim ya yi shi yanzu ginin ka'aba lokacin da shawa suka sake ginin ka'aba suka yi kuwa kowa izo da abin da yake da shi na kuɗin halal za mu gina wa allah ɗakinsa da ya rushe kada wani ya zo mana da abin da ya san haramun ya zamanto abin da aka hada ba zai iya gina ka'abar daidai da yadda take da kamar da annabi ibrahim ya aza harsashin ta ba sai suka wari iya abin da kudinsu zai gina musu sai suka bar wannan gurin da ake cewa hijir ismail inda aka dan zagaye haka amma an ka zo dawafi har da shi ake shigarwa ba a zagaye iya ɗakin a keɓe shi shi ba a zagaya shi sai ka shigar har da shi da yana cikin ka'abar ta asali ce to ba dan al'umma su basu dabaru addinin musulunci zu eh, dabaru kai kafirci zuwa musulunci ba da ya mai da ginin Ka'aba a asalin ginin sa kaga ai abu ne na daidai su mai da shi asalin ginin nasu. amma me za su ja yau kuma Ka'aba ma rushe ta za a yi kuma abinda aka yi da duk ba iya ba kai ne kawai ka iya ko to in dan irin wannan maslahan ne ka bar wani abu irin wannan ba laifi amma kawai don kada mutane su surutu ko kana ce ai bai kai ya kasar bai yake kasar kai da kasan a shari'ance abin nan yayi daidai kai kayan ka idan mai yin daidai zai rika barin daidai saboda mai tunanin ciwon bai daidai ba to a zai watsar da addinin su da yawa yawa to misali kamar yanayin tafiye-tafiye wanda za ya ɗaukar mutum a ce ka je ko kaduna ko lagos ko kwanan da dai sauran wasu state cewa za ku je ku yi wata kaza ko wata ɗaya ko wata biyu a halin wannan tafiya kai da ka je ka sami kanka akan wata biyu za ku yi ku dawo idan mutum da ya sallah shi kadai zai iya yin ta kasarinsa har wannan watanni idan zai bi jami'a ya bi jami'a ya yi da su gaba da to kamar da yake an samu a hadisance manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiyar da ta sama wata guda yana kasar malamai abin suke cewa in dai zaman ka bai wuce wata guda ba za ka iya ko irin wannan adadin kwanakin da manzo iya wajen sati hudu ko uku da wani abu sati hudu dama wata ya samu ta ce in tafiya ka bata wuce irin haka ba za ka iya kasar amma in tafiya ta nisa watanni an dora a wata suka ce to ka zama kamar zaunan nan gari kuma da za ta kaya ma ba mamaki ka saɗi idan wani abu ka zo ya kake tunanin wata biyu da abin garin a yi shi za a kai shi ga wata hudu za ka ce to ai koma ma ba ta kama ka to suka ce in irin wannan ya yi tsaho to sai ka ci gaba da cikawa amma in dai bai wuce irin sati biyu sati uku hudu za ka iya kasa yanzu ka masu yanki na dare yana magana Allah na da ibadun da ake masa cikin dare bai bukata a masa su a lokacin yini to sai ya wanda ya kai haddaran bai yi wannan azabin ba da ganganci in ya bar me mafi mafita a wurin sa kenan ya eh, malamai sun kasu gida biyu ne akwai masu fahimtar cewar idan ka bar sallar da Allah ya dora maka da gangan ba ka yi ta a lokacin da ya ce ba ba dan kana musun tana dole a kanka ba amma yi ne baka tashi kayi ba sai sanda ka ga dama ka je kai wasu suka ce ta yi kai ta tuba tuban da za ka yi na ka ɗauke masa sallarsa daga lokacin da ya ce zuwa wani lokacin amma sallar ta yi wasu suka ce maganar ma ka yi ka ce a karɓa bai taso ba to da shi gasan da ya ce ina so kai ko ba kai a sannan ba magana ce kawai ka ci gaba da tuba Allah ka yafe ni sallar nan na ƙi maka domin sanda kake ayi kuma aiki kake karɓa ya wuce magana ce guda biyu saɓani tsakanin <laughs> sau da kaga ana magana sallar ka tayi ko bace ba za a karɓa ko ba za a karɓa mai hankali ma bai fara wani wannan tambaya ce ba ta da cikin karatu a mutum ne ba ta cikin karatu ko kuwa ba ta cikin karatun mu ne ko ba ta shafi karatun mu ne masha Allah mutum ne saki iyalinsa kuma sai komi har daidai har saki to kuma daga kaga babu auna. haka to ta tafi gida bayan ta gama idda ta yi aure bai san ta yi aure ba shi mijin da auri wani Allah da ya kawo sabani da aka sake rabuwa to sai kuma tsohon mijinta na baya sai yake zuwa wurin ta kamar zance haka hmm. to shi kenan a lokacin sai take bashi labari cewa ai ta yi wani auren shi kuma har Allah bai ya kawo sabani dai a sake rabuwa ta wannan lokaci kuma sai yake neman ta ba tare da an kawai aure ba biyan bukatar sha'awa ko kuwa. Eh, a ta sha'awar sa dai yake ainihin zana dai haka har ciki ya shiga sai ta gaya masa sai ce to ai da wannan abin ya bayyana a jikunya ina ganin gwanda a zai rufa a aure shi ne sai aka ɗaura mata aure tare da cikin ta haife wannan yaro a gidansa to aka sake samun ciki na biyu a gidan to daga baya sai wannan abin ya bayyana cewa ah, an yi abu na ba daidai ba to shi ne yanzu wai wannan abin da suka yi na kaura aure da ciki wannan yaron ya matsayinsa da kuma yaro na biyu eh daura aure da ciki ya dauro ina nan sunansa aure dara <laughs> ɗa da aka samu kafin ɗaura aure ɗan zina ne ɗa da ya biyo bayan ɗaurin aure halattaccen ɗa ne ka fahimta ko yawwa Malam ni ya ga a ce sun yi zina eh. ba su yi zaman da ake cewa zaman istibra'i ba eh. kawai ayi rufa rufa shaf shaf an yi wannan auren eh. ta je ta zauna da shi a matsayin matarsa matsayin sadakin ba ita ta biya saboda dai sau ba da ba da an yi sadakin ba eh. ai shikenan tumana abin ya zo abin da ke faruwa shine asalin magana istibra'i a musulunci ya samo asali ne daga bayin da ake kamowa a yaƙi mata annabi ya ce duk wanda aka ba shi wata baiwa a matsayin ganimar yaki kada ya sadu da ita idan tana da ciki hatta haife cikinta domin kada ya shayar da ita maniyinsu sakamakon saduwa da ita na wato anin ɗan da ike na wani can kafin. kada wanda ya sadu da wata mace idan tana cikin halin wato ainihin an taɓa saduwa da ita har ta jini in ta jini in tabbatar ba ciki to ta sace ya so ya sadaka da ita ka gani saboda haka masu ciki kuma dama ba sa jini sai sun haifi ka fahimta ko to sai ake magana cewa to wanda suka yi zina idan ana so a tabbatar da cewar mahaifarsu ba komai in suka yi jini guda ya wadatar saboda dama ba idda ba ce da shari'a ta ce a yi jini uku amma wancan da ake magana na masu wato ainihin matan da aka ba wa mutum a matsayi ribar yaƙi an su dama tun tsarin su suke kai na arnanci mai yiwa masu a can da wani tsarin suke na aure da suka ce su aure suke ɗaukansu. kuma da za su musulunta da matar da mijin musulunci ba zai ce sai ya sake musu aure ba suna nan akan wannan auren nasu kuma 'ya'yan duk da aka samu halattattun 'ya'ya mm. to ana la'akari da irin waɗannan abubuwa kuma shi a tsarin addinin musulunci ba a san fito da barna idan ba ta fito ba barin ta a rufe shi ya fi tasiri shi ya fi alkhairi su dai da suka yi sun san sun yi laifi ka gane da za ta iya jurewa cikin ya bayyana a ga ta yi ciki an san ba ta da miji a ce ina kika samu ciki a zinawa na idin shi ma a same shi kai ya aka yi wance ta samu ciki da gare ka i saban Allah muka yi na zina su yadda a tsaye musu da haddi to wannan ya fi komai daɗi sun hutar da kansu sun hutar da kowa to amma da ba a yi haka ba aka kai ga ɗaura aure in ka ce auren bai ɗauru ba

wato wacce ana mai kallon kamar shi na sunna ne shi ma in za a yi wannan binciken ya ji wani zai ka gana magana zai ka gana a duk ƴaƴan zina ne a gida kuma yana daga cikin abin da yake kan haƙƙi na al'ummar kama daga shugabanni zuwa malamai wannan abin yana faruwa fa kamar cin wutar daji amma sai a zo ana magana cewar a zuwa daura aure an daura auren mutum dubu kaza an daura auren ɗaddari kaza waɗannan matsalolin da suke binne su ya kamata a a samu zaratan malamai masu basira da bincike mai kwari su zana su binciko bayanan addini kwalkwale bayani a ɗauki lokuta da raneku da watanni a yi tasawa a gidajen rediyo a sa a jaridu a sa a talabizoji a rika bi masallatai ana wa'azantar da mutane a kai makarantu makarantu na matan aure da magidanta da samari a ilmantar da kowa waɗannan abubuwan yadda koyi za ka ji kana yi kana sanar da saɓon kake ranka ma yana riya maka fa saɓa Allah za a zo ana ji ana maganar cewar wani ya aurar da yasa ba ta so kowa na ya matsa wa ɗansa sai ya auri ɗan wani ya so ta za a zama yiwu wannan ya sa ta ji ta zuba masa shinkafa tsora a abinci shi ya ci makocinsa ya ci abokinsa ya ci wani ya ci an rasa su duka saboda ko ya aure ta na suna tabaru wane ya rabu da matar saboda sata take masa wani salo za a bi don maganta sata satan 'ya'ya har a kai su gidan aure suna sata ba a yi to za a daɗe ana aurar da mata miliyan a ran da aka ɗaura auren miliyan miliyan biyu kuma sun fito sau da ba ɗauko salon maganin ba ya za a gyara tarbiyyar matan da in aka aure su ba wani mai kima sai mijin da yake ba su abinci ke biya musu bukatar sha'awa amma babansa babansa yan uwansa su ba kowa ba ne. wasu fata suke kashe auren wannan a cirewa mata jin cewar ita ba ta zauna da wata ba a gaya mata ayar da ta ce a aure ta ita ce ta ce a auro wata aya ɗaya ce ba daban-daban ba ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba sai a ƙarshe aka ce fa in khuftu Allah ta'dilu fa wahida ɗayan ma a ƙarshe ta zo a gaya mata ayat ɗaya ce ko to in aka karantar da su wannan aka musu bayanin wannan aka komai filla-filla to za a rage kazanta irin waɗannan abubuwan da suke faru to da haka sai a sa malamai a cito ku kara ɗaya mana abubuwan da suke jawo sakin aure ce mun fahimci akwai da rashin ganin kima iyayen miji ko miji bai ganin kima iyayen matarsa kuma sun ɗau sun riga sun bashi sai a zo a ɗebo hadisai a yi bayanai a kansu filla-filla da ayoyi ya manzo ya zauna da surukansa ya sahabbai suka da sarkansu mai aya ta ce abin abinda ya tabbata na annaba da suka gabace mu ce sai a zo a kara sai a yi bayanin wannan a ɗau lokaci ana sawa sai ga an yi maganin wannan matsalar sai kuma a dawo a'a sata ce na matar da ake aure a bayanin satan miji da ha'incin eh, satan mata da ha'incin zama da miji da abubuwan da suka zo a kai na dalilai a fayyace bayani a rikasawa a'a ita saboda an mata kishiya ne a ɗauko maganar kishi a musulunci da bayanansa filla-filla abin da ya halatta kai da sunan kishi da wanda bai halatta ba da sunan kishi a karanta a sa a jarida a sa a talabijin a sa a rediyo a ɗauko maganar cewa eh ta rabu da mijinta ko kuma ya sake ta ne saboda bata iya abinci ba shi ba zai iya zama ƴaƴansa suna zaman yunwa ba shi a yunwa ƴaƴansa a yunwa saboda yana so ya zauna da ita ya za a yi iyaye a ɗauki salon duk yarinyar ta kai manzalin balaga ta kusa ga a mata aure lallai da iyaye da gwamnati da jama'a gari a ɗauki salon tsura su akan hanyar ta dace akan girki to lokacin za ta iya girkin ka ɗauke ta ka kai bodin ita ma dafa mata za a ba ta ba ita take dafa ba in an kaga an kowa musu dahuwa kwaye ne da doya da indomi <laughs> in ta auri wanda ba kwaye da doya kuma matsala ce a masa barabus ko ta ce ba ta iya ba a yi tuwo ta zuba tuwo amma an samu awa guda har yanzu tuwon bai hada jikinsa ba ya zama dan malele ka ga wannan matsaloli ne a za a ɗauke su a yi maganin su a ita ta saki mijinta ya sake ta ko sun rabu da mijinta saboda matsalar da abin da ya shafi wato ainihin fita da take daga gidansa ba ta zama kuma Allah ce wa karnafi biyu tukunna saboda shi matafi ne ba maganar linzami a fitatta mutane na tafa mamma magana iyayensa kai dama karuwa ka auro ko ba ta ganin tana zina ba ka fita ta fita baka nan ba ta zama an sa masa kaimi daga gida an sa masa kaimi daga makota an sa masa kaimi daga abokai ya zai iya haƙurin zama da ita a to za a yi maganin irin waɗannan to inda an ɗauko ɗana an karaɗe su an yi bayani da yanzu an tafi da kamar kaso saba'in cikin ɗari na abin da yake faru amma ba hakan ake to kai kake wata uku sati biyu fa sati sati biyu sati an gama

wai zorawa za su fito zanga-zanga shirin ka zanga wata kalla du du yahudanci ne ba tsarin musulunci ba hmm. tsarin musulunci ba ga wannan eh. fito da shi ne eh. zuwa amfani a shara auren yayi haka aure yayi aure da aka daura ya daura a tsarin addinin musulunci dama ai eh, ba dora wa shi mai yin aure in zai daura aure bai ce matar ko bata da ciki kenan kana cewa duk al'ummar musulmi abin zargi ne ba wani amintacci. to da ka lalata wannan a cikin al'umma shi kenan kamar matsalar da ake shigo da ita ne ya kamata duk wanda zai aure sai an ja ahona da S ko ba S wallahi kwanan ma ma ji ana wannan magana wallahi yanzu abin yanzu ake ta yi kenan wallahi ai yanzu ake yi wannan an gama komai an ce sura sati ɗaya waye kawai sai a tafi gwaji Mm. to an lalata tsarin kwata-kwata shi kuma ubangiji yana da tsarukan da yake tafiyar da al'amarin bayansa ka je duk likitan da za ka je gurinsa in tun da aka kafa duniya har zuwa yanzu ba likita kamarsa in yana raye <coughs> bai sai ya gaya maka abin da yake kawo cutar kansa me yake haifar da ita bai isa ba ya gaya maka me yake sa ita sikila asali take faruwa me yasa take faruwa bai isa ba saboda yana da cikin tsarikan Allah da yake tafiyar da al'amarin bayansa akwai cututtukan da yake karɓar bayansa da su su su hawan jini su sikila su tibi su waye daga abinci da iska da ruwa ike ikonsa ka isa ka kawo da waɗannan abubuwa in kuma kace za ka misalan keke da keke da su to za ka rasa jin daɗin rayuwa kamar suna ce hawan jini na ɓacin rai ne ke dawo kawo jawon jini eh, suna faɗa ɗaya daga cikin abin da suka fahimci idan kana da ɓacin rai hawan jini ikan kazanta amma ya ga wanda bai da ɓacin rai kuma jininsa yana hawa ya za a yi shi ku ji yaro ma karami a yana faruwa a yasu suke faɗa ciwon mai hawan jini kai ya ci kaza ko daga cikin abin da ake hana shi ci akwai magana gishiri ko ko to shi bai ci gishiri ba amma mai tara ruwan ya tara ba. don ka fahimci cewar ita cutar ya gaya mana shi ike jarrabar bayi da ita kuma shi ke cire ta wani a abinci zai ci maganinsa bai ma san ya ci maganin ciwon ba ciwukan nan fa wasu a iska muke shafa su kuma sun tabbatar sun yarda cewar da abin da ya shafi hayakin mota da na dababur, babur da na injina da na waye da su wannan wannan sabis da waye suna haifar da kaza shi sa lafiyar na ƙauye ba kamar na birni ba ta za a kawar da haka sun tabbatar wannan wayar da muke yawo da ita tana da matsala to bacci da ita sau nawa kuma ko to ta harfa maka da abin da kai baka sani kuma in Allah ya gara ma da ita duk abin da ake faɗa tana haifarwa ba za ka samu ba to in baka sa wani a ranka ba kana da matsala likita zai gama magana ka ji kamar qur'ani ko hadisi kuma ka zo ka ki dadin sha'ani wani ma ya ki dadin sha'ani saboda matsalar ka kawai ga mace nan nan nan nan nan makota a ga mata ciwon hanta take da shi chronic haihuwa ta zuwa aka ce ba ta iya haihuwa ba ma ita ana a gobe za a je abin da za a yi na magana yi mata aiki an je gaban likitan da ya ce ba ta haihu ba ta haihu a gurin to Allah likitan ya gano ran da ya gaya mata a gobe din ana sai dai an je an yi aiki ba ya da mu gaya mata ba ta kwantar da hankalinta ya san san da cikin ya shiga ya san san da ya girma amma gan take ai mu mai karatun da ba ba ta bacci ba rana kishiyar ta ga mata ita ma ba ta da yalwar jini ba ta iya haihuwa ba ita ta da daga haihuwar jiya ita kuma a shekari ta yi a gida har zuwa yanzu ko wajen likitan ba a koma ba to abubuwa ga suna fili birjin likita ce da ta duba mara lafiya mai haihuwa da ciki ta ce inda aka wuce sati ba ya aiki ba da ita da cikin za a rasa su ita ce Allah nan da aka gaya mata cewa to ai yanzu ya za a yi ce a maza a shigar da maganar aikin suka zo suka gaya wani ce kunga. Bai baiwa nan bata san sanda cikin ne cikin shiga ba bata san sanda ya girma ba bata san me yake ci ba ko da daga ta gaya muku magana ba wai muna musu da likitanci ba amma ba komai za su faɗa ɗauka ɗora a kawai Na wale wani lokaci mutum zai tafi da matarsa asibiti abin bai kai ya komo bai su ce za su ta su kwantar da ita su ja wani labulai su ce ba kai ka fita kuma su ke su faru wata ya ce ko haihuwa ce aka ce mutum a gabansa ko turawa ma da yanzu a gaban kamata karatu wanda zai ma na fi son sai. ai abin da ke faruwa amma duba ma mata kana wurin ya kamata ne haka na sani a madina da muka ci a madina za ga mutum ya kama tassa tare suke shiga ɗakin likita yi bayanin duk abin zai faɗa ya faɗa zai ba su fito su amma me ke faruwa mu fa a nan najeriya ba a kiyasi da mu da wani abu a duniya yadda muke haka muke da haka wannan baiwa Allah da gaya mata sati guda in ba aiki ba kaza kaza kaza na gaya musu ne musu nasiha na ce juyawa dafa a wajen Allah ne zai iya juya shi a cikin rabin saka ta haihu dan an ce lokacin wata ya dabe juya ba mena ki na tashi hankali wannan bincike binciken shi ke sa ku jefa kanku cikin matsala ku sa dan a matsala ku sa wani ku a matsala amma suna gani ba likita bane aka kyalin aka ja ka biya kuɗin aiki ana gobe za a yi mata aikin sai aka shiga yajin aiki ka ce ka a ga likita a asibiti ba a dawo yajin aikin ba sai da aka yi sati kuma tana nan ba ta mutu ba dan cikin ta bai mutu ba to duk waɗannan abubuwan suna faruwa da mu amma ba ma gane likitoci suna da limit za su yi abin da su ilimin su ya kai su ma a kansu tsakanin su suna saɓani abu nawa za a yi shekara bakwai takwas goma sha rana ɗaya wani likita zai karyata ta ce dacin duk kuskure ake shi ya gano kaza kuma abu na san a ga ya fi wancan to wanda su suka mutu a wancan kuskuren ya za a yi sai a kamo likitocin da suka wannan kuskuren da abu aka su kwa za a yi wani lokaci da zo da kes yarinya ne ta yi ciki cikin wata shida biyar ciki ya girma sosai sai in ta je wani iyayen yana zuwa waye maki ciki wani ne za a je a kama wani a zo da shi a zo da shi police station a ce kai kai wannan ciki ya ce shi ba shi ba yarinya da ce waye maki ciki shi ne ban san wani ba ban da shi daga nan police za su ɗauka su ce to za su je asibiti su so auna in jinin ya daidaita jinin shi ne da ita to za a gane shi din ne to da aka je asibiti din sai aka ka aka da jini sai jini kuma ya bambanta ba da nata da nashi daban kuma shi ya san shi ne kuma yake amfani da wannan ya kuma likita suka je suka bada negative abin result eh to in kana da in kana in kana da alaka da likitan ma kai ka je ka ganshi zai ga negative din da <laughs> tunda mun sai da muke a Najeriya can mu shi yasa a shari'a ba a yadda a dora al'amura irin wannan akan wannan farar da karaje kamar abin da yake faruwa da mu ne game da ganin wata shari'a ta ce ganin wata na ido ba ka zo ka ce wai ana da wani eh, satellite zai gano maka ba aikin dan adam ne zai iya baka feluwa ga nan muna gani zaka je karɓar kuɗin ka a ce ba sabis me yasa ba za a jawo sabis ɗin bai zo ko ba komai za ka ɗauka ba in ka bi abu kaga zai ci karo da nasi in ka bi abu kaga cewar in ka ce ka sa kanka a cikinsa za ka sa kanka a tsaka mai wuyar da ba ka sa ranar fita ba ta shi ka ɗauki abin da bacci kai komai za ka fi maganin sa Allah inna mal usri yusra abin nan fa da ya faru da ni ba fa ni ne wa kaina ba da wanda ya tsaro mu kuma in ya so dauke mu da san da zai dauke mu to za da magabatan ma da ba likitancin a lokacin irin wannan kai yanzu ma da yake da akwai ba fulatin take cikin dokar daji ta yaya ya shi ne ke gaya maka yanzu kaga yawa ya danganta da ɗan da kake da shi kuma irin ɗabi'ar sama da Allah ya shi yanzu kaga yarinyar mu da muke tare da ita yanzu karamar yar in ta ga kuma an ɗauko moɗa tana da buƙatar ruwa kuka za ta samu ta kuma kai bakinta ta dada kofa. karama ce har yanzu ko wata biyar ba ta cika ba ta cika da yawa ce ta kai biyar yanzu sai wata shida suna a amma tun kafin wani lokaci haka take akwai kuma waɗanda suke ƴaƴan da muka yi wanda in ka kara mar ruwan ma burtso ma da shi zai burtso maka da shi zai ba zai sha ma ba to ya ka iya ka san sanda aka tsara masa haka kuma yanzu gashi sanin kowa ne galibi ƴaƴa duk wanda ya taba haihuwa ɗansa ya kai ga ya girma ya gama haƙori galibin dai sun zo yin haƙorin nan su zazzabi su ciwon kai su kashi amma likita bai daka ce masa kashin haƙori ba za ka ce ma kashin haƙori ba ne amma ya sai ce ba sanadin haƙori ba ne da da bata fara ba ba ta yi mm. sai abin da suke wannan kashe wani lokacin suna da ɗan rajaga da kitan wani abu a hannun samar mara kyau ne ga maka wasu abubuwan da suke dadama a baki shine yake kawo a hangen ka kenan haka suke cewa a je na na na haifi da ban bashi ma zauna bare idaduma kuma ya zo yana yi